thank wani kada kulli akan sa da billahi la ilaha illa huwa dole mu kudin sa ba mu mu da wani batun wai makabarta ce ko bai da sauransu kawai zan je in samu alai san banza kawai ya bada kudin sa a ah? sama da shekara 22 babu wanda ya zo ce na sani to ai kwa kaka babu wani damuwa kawai za mu je mu karɓi kudin kullin nan Allah ubangiji ya hukunta alhairi same shi a ce yaron da na bari a gyara gidin nan saboda Allah ba gyara gidin nan ba dan Allah da buge sayarwa yake saboda Allah duba gani na ba da jet na ba na ba yaro jet kuɗi sanna zuwa ya yi na zai ke waya ne kuma sai na da wuri eh. wai yaro na ba kuɗi ya gyara jet dan Allah duba gani sanna Allah duba gani yaran na saboda Allah me ake kwana yau sati ɗaya fa a gyara yaran nan dabbobi shiga suke suna zata ban shukoki saboda Allah nan ne ina mutu da nan aikin da ta farko ba ido kwaliti ba to ka san ai ka san zaka bada kuɗi malam Safiyanu ai ma aiki a sanin da ne maka eh kyamar eh. irin wannan azara kake sawa ai maka ba wai irin kaya eh to ai ka san ko ita azara malam Safiyanu dole wani masa malam Safiyanu ita azara ba irin ba ba a gyara ita to aji banda abinka yanzu azara kasa tana cinta azaba ta cinta to karfe kuma fa shi karfe ana cinta. ai Kar ka bar asali to ai ina ina nan ba asali kuwa wani shawara ce ni ta kano gurin to ma sabiyan alhamdulillah ma sabiyan na zaɗin son ka ina zan kawo abin da ke faruwa eh. akwai nan fili na gangare Allah sarki nan gefen gari nan wajen wannan wajen tudun nake yawa domin kai tsaye eh Ale Mati ya ji ya samu mai gari haka kan lalle lalle a siyan masa da wannan gurin haka ni kuma naga cewa filin nan mm. yayi makotaka da wannan gonar yau da wannan babban gonar taka wannan haka sai naga cewa to babu wanda ya cancanta ya mallake shi in ba kai ba to kuma wannan hanzari ba gudu ba yau wato ina jinka kana ganin ba matsala a kansa a ah, to wace matsala eh me ba ku sani ba a garin nan ai ka eh, san ni ba ba na san wannan zamani asalin gurin asalin gurin ma misali ba kai ka sai wa na manu ba wannan haka eh, yake wannan eh, haka yake kuma ya sai wa da barau wannan haka yake ikon Allah Allah zai sa gurin ya dawo hannun ma ta nima ma ya zo tambaya wata gona ta na ce ba sai ba zan yi to shine ne ni dalilin da yasa na kawo ka da zummar cewa ka daure ka biya wannan gurin to yanzu yanzu yaushe za mu je mu gani a'a ni in yanzu a shirye kake mu tafi to ai ba abin da nake yi yau to shikenan ba mamaki kafin mu gama wannan yaron yanzu to Allah ya hukunta alkhairi amin mu je to za mu iya mu gani to mu je mu gani malam mu je mu je mu je mu je ai kai ka san wurin ko to ai shine dai eh kai zaka kai zaka wuce gaba ai waran barka mu Allah sarki mallam na ga can nan wurin ne ko eh ga gashi man misali can eh. filin bangaren yamma ba shine naka ba amma wani an ba gudu ma wanta ne mu eh ina jinka na ji yan can tsallaken sun fara cewa sun fara yin binne binne amma ai na akai haka eh ah, na na na ba su shafa kafa ta mutum biyu aka binne a gurin mai gurin yace ba zai yadda ba wa alaikum salam ah, fadari mu fadari mu ya ji alhamdulillah ya jama'a alhamdulillah ai na na aka mun zan siya ina ne zaka siya wannan wajen eh makabartan uban waye ce makabarta ce makabartan ne zaka saya uban waye wannan azalimin ne kira uban waye uban waye makabarta ce azalimin nan wannan azalimin wannan azalimin ni abin da nake wannan azalimin ne kira kai wallahi alhaji kakka saya wannan munafiki ne wannan azalimin wannan ba mai kaunar ka bane kada ka saya wannan me zafi ya kama me zafi ya to me zafi ya kama ko me zafi ya kama me zafi ya kama kuma ne ku ya imatu je ka je ka man tuku je ka je ka je ka a je ka zalimi irin su ma akwai aba malam aba aba malam ni dai na gaya ma gaskiya to shi da kar Allah ba ma so ba ma so ba ma alaji ya ba kan kallahu alaji Allah munafunci ne da Allah munafunci ne gyale shi ai wannan magana magana banza ce ni sai na siya ni sai na siya ina da kai kana ni sai na siya ana da fahimta na siya ni sai na siya ni da ina da kai kana da fahimta sai na siya na siya sai an haɗe ka gani ba shikenan ma gyale shi yanzu a cikin gyale shi duk gunna kuma da zan baka ina zan ka da yawa akwai mutanen da za ka cewa suna jikinka ba kaunar ka suke ba to yanzu dai yanzu kaga yanzu ga a eh. takaice mutanen da suke bukatar wannan gona ta mm. duru eh. wallahi ba su da misali to yanzu an mata yanzu an mata kuɗi ne gonas eh an mata kuɗi yanzu ah, to kai wannan wannan gurin bakonka ne kawai eh. abin da zan in Allah ya hukunta gobe mm. zan dauko mai unguwa mu zo gidanka ko baka ba yayi magana ka bada kuɗi a rubuta ba a baka to gobe gaba makarfe goma eh zuwa 11 ɗaya eh. na safe eh. a zo a same ni a gida. Allah hukunta Allah Amin annabi. Nagode. Na da kai kana da fahimta. Nagode. Kana da fahimta. Nagode. Nagode. Nagode. Nagode. Nagode. Sai an jima. Bari dan ɗan gyara wajen nan da saboda na siya na biya jiya sun zo sun karbi kuɗin. kai uba ba komai la ilaha illallah rasulullah wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna lillahi wa inna lillahi ha ha me haka ne me haka mansa ina lafiya lafiya lafiya eh, da hankali cikin hankali masa wallahi na so ta gona ne jiya nan hmm. wallahi tun ana muna cinikin nan wani bawan Allah ya zo ga mun gurin akwai matsala matsala wace iri wallahi matsala wallahi tallahi akwai matsala tun muna tun bayi na ke ta yi kuta ina wallahi masa na tana duba gona eh wallahi to da mani wajen ka zanci ai na san ba mai matsalan nan wallahi sai kai masta in ba da rama ba ta a gona ka ce ana maka mai to masa duka na shiga tashi hankali masa duka nake ko ta ina na take da ka zo na na tsantsan can wannan eh na san ba mai matsalan sai kai masa wallahi to dala mu je ko kace ne matsalan mu je dala mu zo mu je mu gani zo mu je zo mu je zo mu je shi ne ke faɗa da buruciya gaba ɗaya da ku kamar ɗa kawai wai waye ne ma ana ana ana magana arziki a kono ne wai waye ma tukuna waye ni da nake faɗa da kukan murɗa da bulukiya da da da waye ma na wani ɓata wani lokaci waye aljani ina yake waye kawai mutane an zo an sai abu ku zo ku hana mutane sakewa Ko dan ku ne ku kadai a fito mana ba tsoro ba ni ne faɗa da aljan waye in an yi sa fito fili ha <coughs> muna nan kusan shekara ɗari tara kuma ku ce za ku hana mu zama a nan in ma shekara ka ɗebi kayanka ka bar nan guraren a yanzu ma dan na zo ma a siffan mutum ne ko shekara ku dubu ɗari sai mun an sai ran filin kuma sai kun tashi to na ga wanda ya sai sai da wannan filin eh eh kai aljan ba fa tsoron ka nake ji ba mutum ne ni na fika daraja shikenan bari a gwada ka gani ha tabbatar maka cewa mutum ya fa aljan Oh. Ha ha ha Oh. dai na fahimce ka. Akan dan ban fito ba. Shine za ka yi min irin wannan duka.